wato tun bayan ƙirƙirar hawan nasarawa da sarki muhammadu abbas ya yi inda a rana ta biyu ga sallah wato babbar sallah yake zuwa ziyara gurin tura mulkin mallaka a wannan lokacin sannan kuma duk wasu sarakuna da suka biyo bayansa tun daga wannan lokacin har kawo wato sarki wato aminu ado bayero aka ci gaba da ɗabbaka wannan al'ada sai kuma kwatsam cikin shekaru 116 wato a farko na wannan karni da muke ciki sai ga shi tarihi ya sauya inda sarkin kano alhaji aminu ado bayero ya yi hawan nasarawa kuma bai ziyarci gidan gwamnati ba saboda makarraban gwamnati da shi kansa lamba ɗaya wato gwamna abdullahi umar ganduje kadimul islam baya nan mutane dai na ta cece ce saboda sun ga abin da ba saba gani ba sun ga abubuwan da ya saba al'ada tun lokacin da wato sarki muhammadu abbas ya ɗabbaka wannan al'ada sai ga shi a cikin wannan lokaci alhaji aminu ado bayero ya saba wannan al'adar mutane na ta cece ce, sannan kuma suna ta baje ra'ayoyinsu kai ma za ka iya sauke naka ra'ayin kan wannan al'ada da aka karya ta sannan kuma menene ya jawo haka sannan kuma menene alhakin wannan janye zuwa gidan gwamnati da alhaji aminu ado bayero wato sarkin kano ya yi ƙarshen rahoton kenan amma kuma kafin ka manta da allah za ka iya dangwala mana alamar likin domin ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen zaƙulo muku sai har labarai ba na shafcin giza ba sannan kuma idan wannan shine zuwan ka na farko wannan ta shata mu mai albarka kada ka manta kai mana subscribe domin samun sabbin rahotannin mu mun gode bisalam